Wata wasikar da ministan man fetur na ƙasar Nishar Pierre Fumakwai Gado ya aikewa takwaransa na kasuwanci Alma Umaru ita ce ta bayyana matakin karɓe kashi hamsin daga cikin ɗari na harkokin dillancin man fetur daga hannun kamfanin Sony Dep zuwa hannun matatar mai ta Soras, wace kamfanin CNPC na ƙasar China ne ke da galibin hannayen jarinta, abinda ke nufin daga yanzu matatar man na da 'yancin bayar da asarin kashi hamsin na man da ta tace ga duk wanda ta ga dama. shugabar kungiyar gren mai fafutukar tabbatar da adalci a sha'anin ma'adanan karkashin kasa hajiya ramatu soli na ganin dacewar wannan mataki mun ji shekaru da suka wuce bare da bare wacan sonidap da soral suna da matsala soral tana ca sonidap ba ta nan ga biya abun da ya kamata ta maida sonidap tana ce a ah, tana nan ga biya abun ya zan kamar matsala tsakanin su kenan aka kawo aka ce kowa ga aikin da za a yi an raba babu wani matsala kawai abin da ya kamata mu bi sai mu sa ido na farko na ce mu tantance baril nawa ake hudda na biyu baril nawa ake ba su raz baril nawa ake ba su nidab ita sonidab a nawa za ta ɗauko shi ta kama 'yan ƙasa kuma a nawa za a sai damuna ita soraz a nawa za ta saida mu kasashen waje kuma riba nawa za mu ci a shekara nawa za mu yi muna saida Alhaji Abubakar mun kai la dan Dubai wani wanda ke bin diddigin harkokin man fetur din Nishar na cewa yanzu duk da an ci ita ta saida rabi wannan rabi ma to man namu dan yadda zai fita a Kamaru wane ne ya san ne za su dauka abin da za su ɗauka da za su ɗauka za su fade shi ka san fa Chinese China fa dama ya kama kama ci baron shi bayan ka san dan China kuma da dan Niger mai kuɗi kenan za su ɗauki yanda suka ga dama su kai yadda suka ga dama abin suka faɗa. Shi kuma Alhaji Salisu Ahmadu wani wanda ya shafe shekaru da dama yana hada-hadar mai na cewa rashin ƙwararru 'yan Nijar a sha'anin man fetur ya haifar wa ƙasar asarar kuɗaɗe da dama. Ita Suraz sun zo neman kuɗi ne. shi yasa suka zo suka kawo kamfani su shinuwa su ba sun zo su yi haɗuwa ba ce ba to amma haka waye gari babu mutanen ƙwararru wanda ya zamanto aka sa a wurin wanda suke aiki na cewar peace billahi a sa aikin a'a sai aka waye gari kuna ake ake kashe mu raba a cewar alashi abubakar dan dubai lokaci ya da ya kamata gwamnati ta saida wa 'yan kasuwa hannayen jarin kamfanin sony dep a saida ta kwata-kwata sai da ma 'yan kasuwa ita a bar soras ta fi da manta ta tace ta sai da matalakawa wannan mata ta mai da ka gani fa in wani abu ya same ta duk dan Niger ya mun biya kuɗin nan fa bashi ne akan mu da ni kai dan jaridan da ni da dan kasuwa da sojan da kowa da kowa ya mun biya hukumomi a ma'aikatar ministan man fetur da na tuntuɓa a game da wannan batu sun ce matakin bayar da izinin sayar da kashi hamsin daga cikin ɗari na man fetur ga matatar soras din bai tabbata ba dai tukuna sun ce wasikar da suka aike wa ministan kasuwanci shawara ce suka bashi domin duba yiwuwar wannan shiri ba wai sakin marar dillancin mai ga matatar ta soras ba kamar yadda ake ta yayatawa sile mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nishar